وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه والصفير بينه وبين عباده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko ina godiya ga Allah ta'ala mai komi mai komi wanda cikin hikimar da kaddarawarsa subhanahu wa ta'ala ya sake kaddara mana kasancewa a wannan majalisi mai tara albarka a wannan masallaci a wannan unguwa ta GRA a yau asabar yammaci na shida ga wata Ramadan hijirar farin jaka da annabi Muhammad alaihi abdullahi salatu wa tamu taslim 1440 daidai wanda ya daidai da 11 ga watan mayu miladiyar annabi isa 2019 idan lissafin ya inganta har yanzu idan ba manta ba muna cikin sura mai albarka sura tuttauba. a jiya mun kwana aya ta 87 yau za mu tashi farkon aya ta 88 a ita wannan sura din lakin rasulul na aminu ma'ahu na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم الفوز da muka kwana kan ta Allah madaukakin sarki yana bayani ne a cikin ta kamar yadda muka ji dangane da abin da ya shafi munafukai da kuma irin halayensu da dabi'unsu da abin da suka yarda da shi shine sai Allah ta'ala ya juyar da zance zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da sahabbai waɗanda suka yi imani da sakon da annabin ya zo da shi Allah ta'ala ce lakinin rasul wallazina amanu ma'a sai dai shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da waɗanda suka yi imani tare da shi su ne sahabbansa ma'abota zuciya nagartacciya ma'abota zuciya da ta yi imani da Allah madaukakin sarki ma'abota zuciya gyararra zuciyar da ke dauke da aƙida ta annabi sallallahu alaihi wasallama zuciya mai dauke da abin da Qur'ani ya zo da shi na yadda da Allah shi kadai a matsayin abin bauta amincewa da akwai wuta akwai aljanna imani da mala'iku da sauran dukkanin abin da Allah ya ba da labari ko manzo Allah ya bayar da shi annabi da sahabban da suke da irin wannan zuciyar jahadu bi amwalihim wa anfusihim sun yi jihadi da dukiyar da Allah ya ba su sakamakon waccan zuciyar tasu da take da tsafta sakamakon waccan zuciyar tasu da take rungume da imani da yadda da cewa lallai akai sakamako kyakkyawa idan bawa yi aiki na gari sun yadda da Allah ya yi tattalin aljanna ga mutanen kirki saboda haka ne suka yi jihadi da dukiyoyin da Allah ya ba su ba sa yin jin zafin kashe abin da Allah ya ba su na kuɗi domin tallafawa addini ko kuma al'ummar musulmi wa an anfusihim haka suka yi jihadi da gangar jikinsu bayan dukiyarsu ta shiga cikin harkar jihadin jikinsu ma ya shiga an yi da su kenan sun ba da kuɗi kuma sun ba da ƙarfinsu duk da cewa suna da dukiya duk da cewa suna da mulki da kaza bai hana su su je filin yaƙi da gangar jikinsu ba saboda zuciyar ta riga ta samu tsarki duk wanda zuciyar ta samu tsarki na yadda da Allah da sallama masa duk abin da baka tsammani zai iya yi don Allah duk karantar su kuma duk girman sa ko da kana ganin abun ba zai yi ba kai amma shi a wurin sai ga mai yiwuwa ne sakamakon yadda da Allah da wakakkiyar zuciyar da yake da ita shi yasa sai Allah ta'ala ce sai dai fushi annabi Muhammad da waɗanda suka yi imani da shi masu nagartacciyar zuciyar nan sun yi jihadi da dukiyoyinsu kamar yadda kuma suka yi jihadi da su ai wa adda wajibal iman sun bayar da wajibin abin da imanin da zuciyarsu ta kunsa yake da shi wa amalu lirrifati allati la tunalu bil sun yi aiki kasarika domin samun matsayin da ba a samun shi da zaman gida da zaman gida ba a je filin yaƙi ba da zama haka nan ba a je an yi gugurmayar addini ba ba a samun wani matsayi a wurin Allah babba su kau sun yi aiki don samun wancan matsayin a wurin Allah madaukakin sarki madaukakin matsayin da Allah ke ba waɗanda suka yi jihadi da kansu da dukiyoyinsu wa ulaika lahumul khairat Allahu ta'ala ce waɗancan mutanen suna da alkhairori da Allah ya musu tattali fi dunya wal akhirah a nan gidan duniya akwai alkhairai da ya musu tattali haka ma a lahira suna da alkhairai da Allah ya musu tattali alkhairan gidan duniya da ya musu tattali abubuwa ne guda hudu na farko al'izzatu suna da izza da Allah madaukakin sarki ya baibaye rayuwarsu da ita zaka iske su habban manzo Allah ba kaskantattu bane sun yarda su rasa rayuwarsu saboda bawa addinin Allah kariya kamar yadda sun yarda su rasa dukiyarsu saboda bawa addinin Allah kariya don haka nan suna da izza Allah ya ɗaukaka matsayinsu sannan suna samun ganima da Allah ta'ala ke bawa duk wanda ya je da haji don shi sannan suna da kalma maɗaukakiya ta yadda in sun yi magana magana su tana daraja tana ainihin kaiwa nesa tana zuwa kunnen wanda duk baka yi tsammanin ya ji ba don haka Allah ya ba su wannan matsayin a nan gidan duniya wa fil akhirati a lahira kuwa lahumul al awfa Allah madaukakin sarki yayi musu tattalin sakamako cikakke da ya alƙawarin bawa duk waɗanda suka yi irin waccan hidima ma addinin sa ma al'ummar musulmi sannan wa ridwanu Minallah, a lahira kuma Allah ta'ala yayi musu tattalin yarda ya zo a hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa idan yan aljanna sun shiga aljanna za a tambaye su bayan shiga aljannar Allah zai aiko da dan sako a tambaye su shin akwai sauran abin da kuke da bukata kuma Allah ya muku bayan shiga aljanna kuna da wata bukata kuma sai yan aljanna sai Allah ya gama mana komai aljanna da kai mana alƙawari mun shige ta kuma duk abin da ka labarta mana na ta goma shi da ke cikin aljanna mun gani fiha ma tashtahihi al-anfus Wata talazzul ayn duk abin da zuciya ke so idanu suke son gani ka ce mana kai provided din sa cikin aljannar kuma mun gan shi don haka ba mu da wata bukata sai Allah ya ce a kuna da bukata ɗaya wadda ni na san kuna ta kuma kusan kuna da ita ba suka ce ya Allah to bukatar mun bar maka ainihin ina abin na ce mun bar maka gari sai Allah ta'ala ce bukatar shine gani na dukkaninku kowa na son gani na a daidai lokacin da ba mu taɓa ganin Allah ba ko a filin tashin alkiyama ba ganin Allah yake ba sai dai ƙaurinsa ne mutanen kirki za su gani hada ma na banzan kowa zai fi ƙaurin Allah amma ganin Allah ido da ido bai ganuwa sai dai ƙaurin shi kamar da Qur'ani ya bamu labari yau mai yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah a wannan ranar tashi alkiyama Allah zai yaye shamakin da ke ƙaurinsa kowa ya gani ce ku zo ku sujada mu mai wannan ƙaurin mutanen kirki na gari waɗanda suka yi da'a da biyayya ga dokokin Allah da bibitar sunnar manzon Allah suna zuwa za su fada su yi sujada amma mutanen da suka yi abin da suka dama a nan gidan duniya suka bijire wa ka'ida da dokokin da Allah ya saukar ba za su iya wannan sujada gadan bayan su ba zai iya dukawa su yi sujadar ba kamar an saka musu rodi a gadan baya baya lankwasuwa Allah ce idanunsu razani zai kama su zukatansu suna raurawa da jin tsoro kaskanci ya baibaye su saboda bayan Allah na kirki sun yi sujjada su sun kasa yi a gashe kenan ba za a ga Allah ba a wannan ranar sai a aljanna dan aljanna ce ku zo ku ga Allah idan aka shirya zuwa ganin Allah kowa zai caba ado dan ya je ga mahalicinsa ranan duk dan aljanna sai ya ga Allah subhanahu wataala tattauna da Allah a yi duk maganganun da za a yi Allah kai ne ka ce sallah kai ne kaza kai ne kaza kai ne kaza kai ka halitta mu ka samar da mu kai ne kaza kai ne kaza bayan duka an gama wannan sai Allah ta'ala ce to ku tashi kowannen ku ya koma zuwa ga aljannarsa sai gaba ɗayan aljannar sai aya Allah a bar mu mu ta kallon ka yafi mana zama aljannar daɗi ganin Allah yafi zama aljannar daɗi sai Allah ta'ala ce ayi alƙawarin da ne muku ku zauna aljanna ba ku zauna kuna gani na ba ku koma aljanna ku zauna shine alƙawarin da ne muku can ne mazaunin ku amma duk wanda ke son gani na ya hawo abin hawa ya taho duk lokacin da yake so na ba ku kofa bude kowa zai gani lokacin da ya ga dama bayan aljanna sun koma bayan an ga Allah an koma an zauna aljanna kuma ya sake aikowa akwai sauran bukata sai Allah ka gama mana komai ka kai mu aljanna ka ba mu dama mun ganka to wata bukata kuma sai Allah ce kuna da bukatar da ni na san kuna da ita ku ba ku san kuna da ita ba sannan yan aljanna a ƙara wa Allah dama ya ce buƙatar ita ce yarda ta don ba duk wanda ke cikin aljanna ne na ce na yarda da shi ba kaga kenan in Allah bai ce yarda da kai ba akwai yiwuwar ka aljannar kenan saboda ka yan aljanna sai kwarai muna neman yarda kai Allah sai Allah ta'ala ce to a ayi shela duk wanda ke cikin aljanna Allah ya yarda da shi wannan dadin yardar Allah din kuma sai ya mantar da yan aljanna dadin aljanna dadin cewa yau Allah ya yarda da su ya fi aljannar dadi wannan ba karamin matsayi bane to shine anan ainihin Allah madaukakin sarki yake mana ishara zuwa gare shi a wadannan ayoyin cewa a ranar lahira waɗanda suka yi jihadi da dukiyoyinsu suka yi jihadi da gangar jikinsu bayan matsayi da Allah ya ba su a nan gidan duniya na buwaya na izza na ɗaukaka na daraja na kima sannan na samun ganima haka a lahira kuma ya musu tattali na kyakkyawan sakamako cikakke sannan ya musu tattalin yarda da su kaga ashe kenan a cikin aljannar ma ana cewa an yarda da kai koda ba a yarda da kai a gidan duniya ba bi ma'ana koda kunnen ka bai ji kana cikin yardaddon Allah ba saboda annabin da ake gaya ma masako ya gaya wa mutane Allah ya yarda da su annabin ya rasu don haka ni da kai wa zai gaya mana Allah ya yarda da mu babu su sabbai manzon Allah ne ake cewa ya gaya musu Allah ya yarda da wani Allah ya yarda da wani Allah ya yarda da wani mu ko sai dai a gaya mana masu aiki iri kaza Qur'ani Allah ya yarda da su a Qur'ani yayi bayani manzon Allah yayi bayani hadisi masu hali kaza Allah ya yarda da su amma ka ji kai tsaye daga Allah cewa ya yarda da kai sai in ka shiga aljanna shi yasa ƴan aljanna idan suka ji cewa Allah ya yarda da su jin dadin yardar yafi jin dadin aljanna Allah ka shigar da mu aljanna ka samu a cikin yardaddunka wa ulaika humul muflihun Allah ta'ala ce waɗannan kuma waɗancan su ne muflihuna ai waɗanda suka samu gamankatar su ne waɗanda suka dace Allah ka samu cikin datattu wannan aya tana mana magana akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban da suka yi imani tare da shi waɗanda suke da kyakkyawar aƙida ta yadda da Allah yadda da ƙiyama da kyakkyawar sakamakon da Allah ya tattali a can ko kuma azaba su ne mutanen da wannan yardar yasa suke yin jihadi domin harkar jihadi yan uwa in ba kana da imani da mahalicinka ba za ka iya yi ba ba ka iya jihadi musamman jihadi da dukiya mutum ya ɗabi dukiyar shi bayar don a tallata addinin musulunci a haɓaka addinin Allah sai idan zuciyar shi ta samu saitin gaske kamar yadda manzo Allah yake cewa ala inna fil jasadi mudgha ku saurara a cikin gangar jiki akwai wata tsoka idan salahat salaha al jasad kullu manzo Allah ce idan ta gyaru dukkan jiki ya gyaru wa idan fasadat fasada al jasad kullu idan kuma ta ɓaci dukkan jiki ya baci ala annabi ya sake maimaita cewa ku saurara wahiyal qalbu ita ce zuciya ashe zuciyarka da tawa in ta gyaru duk abin da ba a tsammani na nagarta za ka iya yi idan zuciyarka gyararriya ce duk wani abin da zai daga darajarka a wurin Allah ya ƙara ma kusanci da mahalicinka wannan ka ko da mutane na jin tsoron yinsa wannan ko da mutane na fargabar yinsa mutane ko da suna jin tsoron mutuwa kai zaka ji baka jin tsoron ta saboda zuciyar wankakkiya ce ta yarda da cewa aina ma ta kunu yudirkumul maut duk inda kuke mutuwa zaka rike ku to me ne jin tsoron abin da ake ya zo maka kullu man alaiha fan duk wanda yake bisa doron kasa sai ya mutu to me na razani me abun tsoro na mutuwa ashe kawai sai dai kai tattalin ayyuka na garin da zaka cika da imani a kansu shi yasa annabi da sahabban da suka yi imani da shi suke tsayin daka wurin yi wa addinin Allah hidima da dukiyarsu, yi wa addinin Allah hidima da gangar jikinsu su ba da dukiyarsu su shiga ayi da su wannan kuma sun gani ne daga ubangidansu annabi sallallahu alaihi wasallam don ne karanta tarihin gina khandak rami da aka zagaye madina da shi manzon Allah da shi ake shiga cikin ramin ana ginawa annabi yana daukar abin gini yana ginawa ko kuma abin ɗebo ƙasa yana watsowa da kansa wanda duk wani mai girma yau ba zai iya wannan ba babu kau wata daraja da ya kai darajar manzon Allah babu mai girman da ya kai girman manzon Allah amma annabi na shiga cikin hidima in dai ta Allah ce ayi da shi har da gangar jikinsa dan gashi ya shiga rami yana turo kasa waje har wani sahabi ya ga annabi yayi zufa ya jiga ta yazo ce ya rasulullahi ka bar mu ci gaba yace baka san Allah yarda da ni yarda Allah ta kara tabbata a gare ni baka san in zama bawa mai ma Allah godiya wannan sahabin sai sulale ya je gida yana da kaza guda da ita ya mallaka da shi ba ake ginin ramu amma bai da dukiya bai kaza ɗaya tal ya mallaka a rayuwar shi ya zaga ya je gida tarba tarba aka kama kazar ya ce matar shi a yanke ta aka yanke ta aka fege aka gyara aka farfesu ya ce manzon Allah na yanka mu wannan kazar ya zo ya ci dan na ga muna ta aiki na jin yunwa bai ci komai ba yasa aka yi farfesun kaza da romo saboda ya san manzon Allah na son nama da romo a ɗabi'arsa yasa aka yi romo sai zaga ya ga annabi a cikin rami sai ya je kusa da shi kusa da kunna annabi irin yana masa rada cewa ya manzo Allah ga abin da Allah ya mallaka mani kaza ce guda daya ita kadai na mallaka ga ta can na yanka maka na sa an dafa maka ka je gida ka ci ka sulale kai kadai dan ba kwara ɗaya ce ka tafi kai kadai ka je ka ci annabi sallallahu alaihi wasallama yana fitowa daga ramin sai miƙe tsaye ce jama'a wani ya gayyace mu gidan shi mu je mu ci abinci ga nama san ya tattalan mana sai sallallahu alaihi wasallam ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaza guda ɗaya an kwashi tawagar kati kowa ya ci aiki ya gaji manzan Allah baya ci shi kadai sallallahu alaihi wasallam ya tafi da wannan tawagar mutane ana zuwa aka kawo wannan kazar guda ɗaya manzan Allah ya ce kafin kowa ya ce ya sa hannu ya ce bismillah ya ce bismillah annabi ya ma kazar addu'a Allah ya mata albarka sai duk wanda ya zo wurin nan sai da ya ci ya koshi kuma aka rage ɗaya daga cikin mu'ujizun manzo Allah kaza ɗaya ta ishi mutane da yawa duk cin ka sai ka koshi sai da aka rage naman kazar wannan sahabin yace lalle da ya ga mu'ujiza. wannan shine zunzurutun mu'ujiza daga cikin mu'jizozin Annabi sallallahu alaihi wasallama kaza ɗaya ta ishi mutane da yawa so wannan na ishara zuwa ga cewa sahabban manzo Allah suna da kyakkyawar zuciyar da dukiyarsu da gangar jikinsu bata wuce su bayar da ita don addinin Allah ya daukaka ba a daidai lokacin da haka ake nema daga wurin mu shi yasa Allah ta'ala ce ulaika humul muflihun wadancan mutanen sune masu babban rabo a ran tashin alkiyama Allah ka samu a cikin su a'adda Allahu lahum jannati Allah madaukakin sarki ya tattalar musu aljannoni duk wanda ya shiga aljanna ba aljanna da yake gare shi ba duk wanda Allah ya kaddara mu shiga aljanna to aljanna biyu gare shi kana da wanda iyalin kake da ciki kuma kana da guest in in baki sun zo ba cikin gidan iyali za ka yi su ba duk da kuma kowane ɗaya daga cikin aljanna aljanna ta kai faɗin sama da ƙasa kamar da Qur'ani ya faɗi gaya mana sannan bayan ɗaya ka ta kai girman sama da ƙasa kuma kana da wata extra wani gida na musamman na aljannar kuma waliman khafa maqama rabbih jannatan Allah ta'ala ce duk wanda ya ji tsoron haɗuwa da mahalci shi ya ayyuka na kirki yana da aljanna guda biyu aljanna ɗaya kai da iyalinka aljanna ɗaya kuma ta baki kaga wannan na nuna cewa anan da Allah ta'ala ce addallahu lahum jannatin Allah ya tattalar musu aljannoni da za su shiga aljannonin kuma tajri min tahtiha al-anharu korami suna gudana a ƙarƙashin aljanna wannan duk alama ce ta wadata bayan ga aljannar korama ke gudana korama ta ruwa korama ta madara korama kamar da Allah madaukakin sarki ya bamu labari a cikin alqur'ani مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آثم وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى wannan duka lissafi ne daga Allah kowane dan aljanna aljanna shi ba magana kan famfo ake ba duk magana ce ta talauci in ka zan dan bude dan karamin famfo ruwa kaɗan na zubowa shi Allah korama yayi maka ta ruwan dadi ba zartsi a ciki mimma in ghairi asini ruwan da babu zartsi pure and natural water ruwa na musamman da Allah ya tattale shi da ƴan aljanna kadai sannan kuma ga ƙorama ta madara ba sai ka je kana a baka gongoni ba a baka za ya kare ka sake komawa a ƙoramar aka yi ma ka sha ka bata har duniya dama duniya ta tashi ba ranar da ƙorama za ta kame ba ta kafewa tana nan dindindin sai dai ka sha madara ka gaji sannan kuma ga ƙorama ta me ta giya min khamrin korama ta giya giya in na nan duniya suna sayan kiret kiret kwalba kwalba kai korama akai maka in ka so ka ambula ciki sai dai ya tabbata hadisi manzo Allah ce wanda ya sha giya duniya ba zai sha ta lahira ba in dai ka kurbata nan sai dai ka ga mu muna sha mu da ba mu sha ta nan ba ko ba ka ba in dai ka sha ta nan to ka sha rabanka amma kuma in ka tubu shikenan kafin ka mutu sai Allah madaukakin sarki ya baka giyar aljanna Allah ka shahada mu giyar aljanna dan wa giyar aljanna kamar yadda tabbata hadisi duk wanda ya sha ta ba maye yake ba ai ba a tambeli a lahira da kaga mutum na tambeli dan wuta ne amma dan aljanna baya tambeli kai ta wani wani dahe dahe zaka fadi a'a shi inda ake gane mutum ya sha giya aljanna manzo Allah ce zaka gaishe yana tafiya shi ba a ƙasa ba shi ba a sama ba bisa iska da kaga mutum bisa iska kafafo yana tafiya bisa iska kafafo shi ba a ƙasa suke ba sama suke shi ba tsotsu ba kuma bai da fufuke to wannan giya ya sha kawai zaka ce su wani buge yake alamun yana tafiya bisa iska kuma za ka yi magana yana jin ka ku yi hira ku yi komi ba wani alamun tabuwa kadai ya daga kaga shi kanshi isa ne kenan ashe giyar aljannar shan ta isa ne dan za ka tashi daga wani matsayin zuwa wani da ka ga mutum ya dage daga ƙasa bisa iska yake tafiya to ya bugu Allah ka shayar da mu daga giyar aljanna sannan kuma ga ainihin mai sunan shi ga ga ga ga zumuwa ta aljanna ita ma korama akai mata zuma korama ba wai wata irijiya ba ko bohol da zaka zo ka ja fayil a jonacin a jonacin korama ce kamar gidan masu wadata na yace an yi swimming pool to ba wai su korama ce ga ta cikin cikin ka ta ruwa korama ta giya korama ta zuma korama ta madara ga sunan Allah ta'ala ya zama ba a ranar da za su kare ku. shi yasa duk wanda ya zo duniya ya rayu bai shiga aljanna ba in ya mutu yayi asarar rayuwa wannan rayuwar duniyar asara yi wallahi azim duk daɗin da za ka yi a gidan duniya in baka je lahira ka shiga janna ba ka yi asarar jin daɗi Allah maɗaukakin sarki ka datar da shi yasa Allah ce addallahu lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar Allah ya tattalar masu aljannoni da korami ke gudana a karkashin su khalidina fiha za su rayu a cikin ta dindindin yana daga cikin abin da 'yan aljanna ke jin daɗi a ce sun shiga kenan babu fita duk jin daɗin duniya za ka gabawa na jin tsoro yana taka tsantsan yana iya fita jin daɗin ya ƙare shi yana nan amma shiga aljanna da jin daɗin aljanna jin daɗi ne na dindindin an shiga kenan babu ranar fitowa khalidi na fiha abada za su dawwama cikin aljannar har abada sai Allah ce zalikal fawzul azim wannan shine rabo babba a ce yau Allah ta'ala ya saka ka a cikin aljannarsa Allah ka ba mu wannan kyakkyawar rabo ثم شرع في بيان أحوال المنافقين sannan sai Allah ya ci gaba da bayanin halayen munafukai na larabawa ba da zikiri ahwalin munafiki bayan Allah ya labarta mana munafukan madina da irin halayensu na kullakullan makirci na kokarin saka kokonto da shakku a cikin zukatan masu imani sai Allah ya ci gaba zai mana magana akan munafukai na larabawa su ba musulmai bane ba zunzurutun larabci suke ji amma kuma zukatansu akwai munafici a ciki fa kala ta'ala Allah mu da kuke sarki yace wa al mu'adhdhiruna min al-a'rab li yu'dhana lahum wa qa'ada alladhina kadhabu Allah wa rasulahu سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم نعم الله تعالى وجاء المعذرون بإدغام التاء في الأصل في الذل أصل كلمة متعذرون أي المتعذرون بمعنى المؤذرون waɗanda suke da uzuri sai suka zo wurin manzon Allah don yankar hanzari min al-arabi daga cikin larabawan ƙauye jam'u a arabiyun Balaraben ƙauye guda ɗaya a arabiyun al'arabu kuma larabawan ƙauye ai sukanul badiya su ne mutanen da suke zaune a ƙauye ja'u ila nabi sallallahu alaihi wasallam sun zo wurin annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi li yu'zana lahum domin ya musu izini fil qu'ud su zauna gida su zauna ba tare da sun je ainihin yaki ba abinda suke so annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba su dama ya musu uzuri su zauna kar su je filin yaki wannan shine gurin su shine yankar hanzarin su da suka zo gaban annabi suna nema annabi ya musu izini su zauna gida fa'adina eh, lahu sai ya musu izini wa qa'ada alladhina kadhabu Allah wa rasula sai suka yi zaman su biyu bi ma'ana suka je gida suka yi zaman su su wane ne alladhina kadhabu Allah wa rasula waɗanda suka ƙaryata Allah na alƙawarin da ya musu suka ce ba su yadda da wannan alƙawari na aljanna ba da garaɓasa da ke ciki suka ƙaryata manzan Allah na alkhairan da ya ba su labarin Allah ya musu tattali sakamakon zuwa yaƙi da jihadi da taimaka ma addininsa suka karyata Allah suka karyata manzon Allah suna da'awar su masu imani ne amma ƙarya suke yi babu imani a cikin zukatunsu kawai sun zo wurin annabi ne dan su nemi izina su dan yanki hanzari kada ya ce basu yi ba sai Allah ce sai sibul ladina kafaru minhum azabun alim da sannu azaba mai radadi za ta samu waɗanda suka kafirci daga cikin su waɗanda suka kafirce wa Allah suka kafirce wa manzan Allah suka yi tawaye ma dokoki da Allah ya saukar da sannu azaba mai raɗi za ta lullube rayuwarsu a ranar tashin kiyama laisa ala du'afa'i Allah ta'ala ce babu laifi ga masu rauni dan su basu je yaki ba basu da laifi in da Allah kashiyokh kamar tsofaffi maza wanda tsufa ta danne su babu ƙarfi a jikin sakamakon yau da gobe domin Allah ta'ala ce wa mannu amirhu nuna kisu fil khalq wanda duk rayuwa ta yi tsawo kwanaki suka ja kuma zai rauni a cikin rayuwa a cikin halittarsa ido ya gani ya rage na idanu karfin jiki ya rage mutumin da da zai tashi zumbur sai yayi dafa dafe mutumin da da zai iya gudu kai baya ita tafiya ma da kyar ake yi sakamakon yau da gobe da tsufa to sai Allah ce ire-iren su ba su da laifi in ba su yi yaki ba wala alal marda haka waɗanda ba su da lafiya kamar makafi da waɗanda suke da ciwo na matsanancin ciwon da ba sa iya zuwa ko ina su ma ba su da laifi in ji Allah madaukakin sarki in ba su je yaki ba wala na ladina la yajiduna ma yunfiqun haka babu laifi ga waɗanda ba su da abin da za su ciyar fil jihadi a wurin jihadi bi ma'ana ba su da ba su da guzuri ba su da abin da za su fi yakin da shi ba su da makami ba su da kudin da su wa iyali ba su da kaza ba talauci yayi musu tatutu su ma tun da ba su da imkaniyat ba su da iko na tafiya yakin Allah ce ba su da laifi ba su da haraj ai al ba su da zunubin komi fi takhallufi anhu a cikin su zaman su gida ba su yi fini yakin ba amma idan nasahu lillahi wa rasulihi fi hali qu'udihim bi adami al-irjafi wa tathbit bi ta'a ma damar dai a zaman su na gidan da suka yi ba su kuma yi aikin laifi ba suna nan suna bin Allah da dokokinsa suna bin manzon Allah da ka'idojin da ya bar musu wai zaman su a gidan bai sa kuma sun sabale cikin yiwa wa Allah ta ainihin biyayya ba sun bijire sun ki yin daidai a'a tunda an ba su wacce damar sakamakon babu to kuma sai su zauna a cikin gidajen suna masu da'a da biyayya ga Allah da manzansa Allah ce in sun yi haka ba su da laifin komai ma'alal muhsinina Allah ta'ala ce babu wani abin ganna laifi ga waɗanda suke da muhsinin a cikin su misabil ai tariqun bi bi mu'akhidatin ba su da babu wata hanya da za a bi a kama su Allah ta'ala bai ce a kama su ba ya musu komai wallahu ghafurul lahum Allah ya masu gafara saboda dukkanin suna da uziri. rahimun bin kuma zai masu rahama a cikin rayuwarsu ta gobe kiyama dan ya ba su sakamako kyakkyawa saboda tsufa ce ta hana su waɗance kuma rashin lafiya ce ta hana su waɗannan kuma talauci ne ba su da yadda za su je filin yakin don haka dukkanin su Allah ta'ala ya ce ya musu gafara na zaman da suka ba su yi filin yakin ba sannan ya musu tattalin rahama a gobe kiyama Allah ta'ala kai mana rahama baki daya sai Allah ta'ala ce wala allazina wala ala allazina idza ma أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ألا يجدوا ما ينفقون نعم haka Allah ta'ala ya ci gaba da cewa babu laifi har yanzu alal ما أتوك ma ba laifi ga mutanen da suke zuwa wurin ka ya manzon Allah cewa ka dauke su a tafi yakin da su su sun zo sun bada kawunan su amma ba su da dukkanin guziri ba su da makami amma sun zo wurin annabi cewa ya ba su ya dauki nauyin tahiyar su filin yakin ma'aka ilal gazwi su tafi da kai zuwa ga wannan yaki din wahum sab'atun min al ansar wasu mutane ne guda bakwai daga cikin mutanen Madina wa qila banu mikran wasu malaman suka ce suna daga cikin kabilal ma'anifin a mikran daga cikin kabilal mazina wasu malaman suka ce a dangin abu musa al-ash'ari ne mutum bakwai daga cikin yan uwa abu musa al-ash'ari kamar yadda imam bukhari ya zo da shi ya ambata haka su ne mutanen da suka wurin manzo Allah suka ce ya rasulullahi ka dauke mu ka tafi da mu wannan yakin mu kam dai ba ma iyawa ba mu da abin da zamu je na makami na kaza na kaza na kayan guzuri amma dauki za mu zamu tafi a yakin da mu sai Allah ta'ala ce su ma ba su da laifi ga musu ba su da laifi a daidai lokacin da kace da su kunta la la ajidu ma ahmilakum alaihi ka ga musu abin da abin da zai daukar nauyin ku annabi ce bai iya daukar responsibilities su ta kayan yakin su da guzin da su bai wa iyalinsu da kaza baya iyawa su sun kawo kansu a tafi da su amma kuma annabi ya ce ban iya ɗaukar nauyin tafiyar ku yaki tawallau suka juya baya suka koma ai in sarafu wa ayunahum tafidu min ad-dam'i idanu suna zubar da hawaye kukan takeicin ba a tafi da su ba haka suka koma suna kuka yaki za a fa amma kuka suke ba yadda suka iya su zo su je babu yadda za su yi sun ce annabi ya ɗauki responsibilities nasu shi ma ce baya iya haka suka juya baya suka koma gida suna hawaye suna kuka hazanan saboda bakin ciki li adali Allah tajidu ma yunfiqun saboda Allah ya jidu ma yunfiqun saboda rashin abinda za su ciyar da iyalansu su dauki nauyin kansu su guzuri wannan takeicin yasa suke zubar da hawaye ba su da ikon daukar nauyin kawunan su da kayan jihadi da za su tafi da su duba ku ji sabon manzo Allah mutum ne ba yadda ya iya bai da wadata amma ya kawo kanshi kanshin ma an ce ba a yi daukar responsibility sai sai fashe da kuka kaga wannan ke gwada da gaske yake yan gaske kenan a babin yi ma addinin Allah hidima su inda aka ce addinin Allah ne idanun su rufewa yake ba su ganin kowa sai Allah da manzansa kawai mutumin da yake kuka ba a je yaki da shi ba kai ka san da gaske yake tafiyar da ya zo a ji yakin da gaske ke ba wasa yake yi ba a daidai lokacin da mu kuma yanzu kowa tsoron yaƙi yake ji da an ce a fito a kare a kare gangar jiki a kare mutunci a kare dukiya sai ga mutum na baya baya da an magana ce mutuwa mutuwa muke tsoro to abin da ya zama dole za ka yi shi mai na tsoro a cikinsa ai abin da bawa zai yi tsoro wahala to wahalar ma in dai akan addinin Allah ai riba ce ba asara ba ce da kai wahala haka nan fa a kyauta a sadaka a ohi ba gara kai wahala a addinance ba ka ciri ba wurin Allah madaukakin sarki gobe kiyama na sakamakon da ya alƙawarin ma masu yin wahala dan shi shi yasa sabban da suke rusa kuka da hawayen su sai Allah ta'ala ce innamas sabilu innamas sabilu 'ala alladhina yasta'zinunaka wa hum aghniya hmm. radu bi an تكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون نعم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم فينبئكم بما كنتم تعملون نعم الله تعالى شيء إنما السبيل ai hanya kadai da Allah ya bude na a kama wasu ai musu ukuba ta tabbata ne alal ladina yasta'dinunaka akan mutanen da suke neman izini a gare ka litakhallufi dan su zaman su a gida wahum aghniya alhali suna da wadata su waɗannan an ba da dama ai musu ukuba sun nemi izinin manzon Allah su zauna gida kuma gashi suna da wadata da za a iya tafiya filin yakin da su radu bi an yakunu al khawalifi sun zaɓi su zauna zaman gida tare da waɗanda ba sa da ikon zuwa ne tsofaffi marasa lafiya yara ƙanana da mata sun zaɓi su rayuwa irin tasu duk da suna da wadata da za su je yakin da ƙarfin da za su je yakin amma sun zaɓi rayuwa irin ta mata da marasa lafiya Wata ba Allahu ala qulubihim Allah maɗaukakin sarki yayi rufi akan zukatansu ba sa gane gaskiya ma in an faɗa musu dukiyar kawai suke kalu. fahum la ya'lamuna lallai su ba su sani ba da sun san irin sakamakon da Allah ya tattali ma wadanda suka je yaƙi kila da ba su zaɓi su zauna ɗin ba ba su san irin tattalin da Allah ya yi ba ma mutanen kirki waɗanda suka je aka fafata da su don ɗaga addininsa don haɓaka tafiyar manzon Allah da sun san haka da sun yi amfani da wadatar su don taimakon addinin taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya da addinin Allah ta'ala ce ya na ilaikum suna kawo uzuri gare ku fi takhallufi cewa ai zaman gidan da muka yi muna da uzuri muna da kaza muna da kaza idza raja'tum ilaihim in kun dawo zuwa gare su minal gazwi daga yakin da kuka je idan kuka dawo kuka iske su a gida sai su ta kawo muku uzurori su ta yankar hanzari ai ba haka nan muka ki zuwa ba kaza kaza kaza kai kowa na faɗin da ta bakin shi qul lahum ku ce da su la ta'taziru ce da su kar ku kawo mana wani hanzari kar ku kawo mana wani unzi eh, wani uzuri lan nu'mina lakum ba za mu imani da duk uzurin da za ku kawo ba ba mu yarda da ku ba ai lan eh, natasaddaqu kun ba za mu gaskata ku ba ba za mu yarda da duk abin da kuka kawo ba kuka faɗa me yasa qad nabba'ana Allahu min akhbarikum ai Allah ya ba mu labarin ku filla filla ba da Allah bai ga mana ba game da ku ya ga mana dalilin zaman? ya ga mana me yasa kuka zauna ku fita? ya ga mana matsayinku ya ga mana abin da ya muku tattali ba qadana ba'ana Allahu min akhbarikum Allahu ta'ala ya labarta mana game da halayenku da dabi'unku da labar komi ku Allah ya yi mana bayani filla filla dalla dalla ai akhbarana bi ahwalikum ya ba mu labarin halayenku na zaman da yasa kuka tafiya wa sayarallahu amalakum wa rusul kuma da sannu Allah zai ga aikin da kuka yi manzon shi ma zai gani thumma turadduna bil ba'si sannan a mayar da ku ranar tashin alkiyama ila azabin ila alimil ghaibi wash shahada a da ku zuwa ga masanin fake da kuma fili masanin fai da boye Allah Ta'ala da ya san gaibu ya san abin da ke bayyane wurin shi za ku koma subhanahu Ta'ala. ta yadda ba abin da za ku koye masa shi munafiki ya abin da ke zuciyar shi ne yake koyewa ya bayyana da abin da ba haka ba to za ku koma zuwa ga Allah da ya san cikinku da filinku bi ma'ana ya san zuciyarku abinda take kokullawa ya san kuma abinda kuke aikatawa a fili shine alimul ghaibi wa shahada masana abinda yake boye da abinda yake a zahiri za ku koma mashi shine Allah subhanahu ta'ala fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun kuma zai ba ku labarin abinda kuka kasance kuna aiwatarwa fa yajazikum alaihi kuma muku sakamako akan sa wannan ayar tana nuna mana cewa munafukai daga cikin ɗabi'arsu bayan an je yaƙi an dawo suna zuwa wurin masu imanin da suka je yaƙin suna ƙoƙarin kawo hanzari na cewa ba mun ki zuwa yaƙin ne wai da mun yi tawaye a'a saboda kaza da kaza da kaza ko ta ƙoƙarin da ya samu wani inda zai makale ya liƙe ya ce shine dalilin rashin zuwansa to shine sai Allah ta'ala ce in sun zo sun muku wannan labarin tatsuniyar ku ce musu ku yi mana shu madana ba'an Allah min akhbarikum ai Allah ya fayyace mana zare da abawa akan labarin ku ba abinda Allah bai gama bai gaya mana ba game da ku ba abinda za ku faɗa mana wannan maganganun da kuke duk ƙarya ne ba za mu gazgata ku ba ai Allah ya gaya mana halin ku ya gaya mana ɗabi'ar kuma ku ce da su ku sani Allah madaukakin sarki yana sane da duk abin da kuke aiwatarwa manzon Allah ma zai ga abinda kuka yi sannan ƙarshe ran tashi alkiyama kuma za a mai da ku zuwa ga Allah da ba ku iya bashi bayanin abin da ke cikin zukatanku don ya sani ba za ku bashi bayanin abin da kuka aiwatar a rayuwa ba dan ya sani duk abin da bawa yake aiwatarwa a rayuwar yau da gobe Allah ta'ala masani ne a kansa ba abin da za ka koyo Allah a cikin dare ne ko a duhu a fili ko a ɓoye kai duka Allah ya sani yau wanda ya san abin da zuciya ke ciki ma ballanta na abin da aka shiga ɗaki aka rufe ƙofa aka yi wanda ya san kullakullan zuci ballanta ballantana kullakullan da aka yi a wurin mitin me za ku boye wa Allah ne wannan ayar na gwada mana cewa munafikin da yake ganin ya boye yana wata lalata don al'umma ta shiga damuwa ko addini shiga kakani kai ku gaya mushi cewa Allah ya san halin da yake ciki thumma turadduna ila alimil ghaibi wash shahadati ranar tashin alkiyama za a mai da kai zuwa ga masanin faida boye wanda ya san fili ya san abin da aka lullube duka ya sani ba abin da za a bashi labari ni da kai za mu koma wurinsa kuma zai ma kowa sakamako akan aikin da ya yi ne wanda ya aiwatar da alkhairi ya samu kyakkyawan sakamako wanda ya aiki mummuna kuma ya samu mummunan sakamako Allah ta'ala baya zalunci Allah ta'ala bai zaluntan bawa daidai da kwayar zarra duk aikin da kai na alkhairi duk karantarsa Allah ba zai koyi maka ladar ba kuma ba zai haramta maka ita ba haka kuma duk aikin da kai na sharri ko kamar ƙwayar zarra ne Allah ba zai koyi maka zunubin ba Allah mai adalci ne yayi ma bawa adalci akan duk abin da kai kai kai wa kanka shi yasa aka sa maka mala'iku da suke rakudin rayuwarka aka sa maka tape recorder a tare da waɗannan mala'iku suna aikin kuma ga tape recorder a wuyan kowane ɗaya daga cikin mu haka Allah madaukakin sarki ya ce kullu insanin alzamnahu ta'iruhu fi unukihi kowane bawa mun sanya mishi recorder wanda take recording ɗabi'u take visualizing halayen da kake ciki tana recording tana visualizing ranar tashar kiyama za a ciro faifan na khurijuhu yawmal qiyamati kitaban yalqahu shura. mu ciro wannan tape recorder din da faifan bidiyon mu maida shi littafi mu rubuce ma duk abin da kai sai a jefa ma littafin yalqahu shura a watso shi daga saman bakai kowa ya kama nashi bawa da kai shi zai yi ma kai shi lissafin inda zai dosa idan ka aiwatar da alkhairi da ka gani za ka yi murna ganin sakamako har kana nuna ma yan uwa da dangi cewa ku karanta ku duba irin mai da muka yi ma addini shi sakamakon da Allah ya mana tattali wanda kuma ya kulle kulle ya makirci ya munafinci dan neman matsayi da samun kusanci ga wasu manyan mutane shi kuma ga sakamakon munafinci shi da kulle kullen shi duka kowa Allah ta'ala ya kawo mashi abin da ya aiwatar kuma akan wannan ne Allah zai hukunci wanda ya alkhairi ya ga kyakkyawan sakamako wanda ya aikin banza ya ga mummunan sakamako Allah madaukakin sarki ka samu aiwatar da alkhairi sai Allah ta'ala ce سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون نعم. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الله تعالى سيحلفون بالله لكم za su rantse muku da Allah su munafukai mai sauki ne ya rankwaka maka rantsuwa lafiya Allah ce ina rantsuwa da Allah wallahi tallahi ina rantsuwa da wanda ya halicci sama da ƙasa ina rantsuwa da duk wani magiya da zai maka ta rantsuwa yana da sauki ya maka ita shi munafiki idan qalabtum ai idan raja'tum ilaihim min min tabuka idan kun dawo daga yakin tabuka kun dawo kun iske su a gida za su yi muku rantsarantsi su ga muku ai suna da uzuri wallahi ba haka nan suka zauna ba wallahi tallahi Allah ya sani kaza kaza kaza su kawo muku Allah kusa li tu'ridu anhum Allah ta'ala ce dan ku kyale su karku masu ba. domin sun ga abin da aka munafukai a baya na yanke alaƙa su alaƙar saye da sayarwa alaƙar kasuwanci alaƙar kaza aka kyale su kowa ya tsangwami kai shi ba a hudda da su to su ne su ma waɗannan suke yankar hangari saboda kar a yi masu uquba a yanke hangari, a ainihin a ƙiyin mu'amala da su Allah ta'ala ce Allah ya ce ku kauda kai daga gare su ku kyale su innahum rijis su din kazanta ne kazanta ne su saboda zuciyarsu ta ɓaci ta gurɓata ba su yadda da addinin musulunci da Allah a matsayin abin da za a dogara gare shi zuciyar ta lalace ashe kenan duk mutumin da bai da lafiyayyar zuciya kazanta ne shi datti ne kwashe-kwashe ne sahihiyar zuciya ita ce dan adam wani malamin hikima yake cewa Almar nisfun wa nisful fu'adu mutum gida biyu ne dangar jiki da tsoka da kashi da ɓargo rabi ne wa nisful fu'adu ko zuce shi kuma ita kadai rabi ce shi sa in ta gyaru jikin tun da rabi ne da sai bita in kuma ta lalace tun da rabi ne da sai bita so kun ga wannan na isharar zuwa ga cewa nagartar zuci ita ce nagarta zuciyarka ta zama nagartacciya ita ce ingantacciyar nagarta ba nagartar gangar jiki da gabobi ba dan so da dama zuciya gangar jiki da gabobi a iya ganin su kamar nagari ayyuka ga sunan ana ta yi kamar don Allah ake yi amma kuma idan ka bincika zuciyar tafi gara zuciyar kura da tashi wallahi gara zuciyar kare da zuciyar shi amma zai zo ya sallah zai zo yana azumi zai zo ya yi zakka ya ji hajji ya je umra amma da za a buɗe zuciya ta shi gara ta dabba da zuciya shi da yawa daga cikin mutanenmu waɗanda suke munafici mutum ka iske shi a sahun gaba a masallaci sahun gaba da babbar riga da hula da komi amma kuma matsafi ne da shi ake cin naman jarirai da shi ake cin kaza cin kaza ya ci naman mutum yana sane ya sha farfesa na adam ba iyaka bai san iyaka ba kadai saboda neman mulki wani lokaci saboda neman kudi saboda neman gindin zama a duniya duniya da kuma sai ya barta to da za a bude ma zuciyarsa ka gani sai kai ba za ka yi gurin zama kusa da shi ba ma wani mai kuɗi ya zo a wata iriyar mota ta alfarma ya wuce gungun wasu matasa suna zaune ya sauke gilashi na tafiya a hankali da yamma sai ji wani daga ciki sai na cewa ina ma dai Allah ya bani irin motar wannan bawan Allah da irin dukiyar da yake da ita ina ma dai ni ne a matsayin shi har yayi nisa ya warba sai dawo yace waye ne je na magana a cikin ku yace aka ce wani ne ce me kake cewa ce kaza kaza ce kai kai fatar Allah ya baka rufin asiri ba irin dukiya ta ba kar kai fatar Allah ya kai ka irin matsayin da nake kai ko dana ba fata ya hawo wannan matsayin da nake a kansa kaga shi kadai san bala'in da yake shuka yace kai dai roki Allah ya baka dukiya ta alkhairi amma ɗana da na haifa ban fatar in gaishe a irin wannan matsayin da nake a kai don Allah kai da ni kadai muna iya tunanin wannan matsayin na alkhairi ne bai san dan shi hau yayi confessing yayi abin da yake ba mai kyau bane baya ma duk wanda yake so fatar ya hau irin wannan tafarkin amma kuma wannan bai sa ya bari ba ina fata ku iso nan su lalle zuciya idan ta gyaru ya fi gyaruwar gangar jiki dan gyaruwar zuciya shi ke gyara gangar jiki shi yasa Allah madaukakin sarki yake gaya mana munafikai za su zo wurinku ya sahabbai su maku rantsuwa da Allah idan kun dawo daga yakin tabuka suna kawo uzuri na zaman su ba je yakin ba kada idan kar ku yi musu ukuba ku ki yin mu'amala da su Allah ce ku kauda kai daga gare su su kazanta ne zukatan su akwai datti wa ma'awahum jahannam karshen zance kuma kuma su ta jahannama ce za kar ku tsaya ku bata lokaci wuri tare da su wurin nema masu kusanci da Allah kar ku bata lokaci Allah ya ce ma awahum jahannam makomar su jahannama ce jaza'an bima kanu yaksibun kuma sai Allah ya ce wannan sakamakon aikin fa da suka yi dan kar ka dauka zalunta su afi Allah bai zalunce su ba jaza'an bima kanu yaksibun sakamakon abinda gabobin suka aiwatar ne sakamakon mummunan aikin su ne Allah ya saka su jahannama yahlifuna lakum litardaw anhum Allah ce za su yi muku rantsuwa don ku yarda da su su rantse muku don ku yarda da su fa in tardo anhu idan kun yarda da su fa inna Allah la yarda anil qawmil eh, fasiqin in ku kun yarda da su to ku sani fa shi Allah bai yarda da fasikai ba wai in sun maku dadin baki har dadin bakin su ya kwashe ku to shi fa Allah yana nan tsakanin su babu shi. kaga wannan ke gwada duk yadda bayi na Allah za su soka in Allah bai saka kai asarar rayuwa kuma duk yadda bayan Allah za su ika in dai gaskiya ka faɗa kuma Allah na san ka magana ta ƙare kai dai tsaya ma gaskiya duk wanda zai kika ya kika dan kan gaskiya kake ba a kika dan kai zalunci ba ba a kika dan kai ha'inci ba sai dai a kika dan kana kan addinin daidai wallahi riba ce sai Allah ya yarda da kai dan ya ce waɗancan munafikan da za su yi muku dadin baki kar fa ku yarda da su inji Allah amma ce in ma kun yarda da su to ku sani fa shi Allah bai yarda da fasikai waɗanda suka yi ma addini tawaye suka yi manzo tawaye suka rayu yadda suke so ba yadda Allah ya tsara ba to fa Allah shi ba zai yarda da su ba to yanzu da yardan mutane a gare su da yardan Allah sai tafi dadi kar Allah yarda da kai ba in duk duniya za a kika Allah na saka mai bar cikin barinka babu wallahi lazim to haka kuma in duk duniya za a so ka Allah bai kauna ka kuma mai kasa mai katiri ba babu asara ce kawai saboda ka yan uwa mu ne mai dar Allah ka kyale neman yardar mutane ridon nas ghayatul la tudraku yardan mutane wani matsayi ne ba ka iya samu shi ba ka bai yiwa kowa yarda da kai wallahi ba zai taba yiwa ba kai dai ka san duk tausayin ka ba kai annabi ba duk imanin ka ba kai annabi ba duk kyautawar ka ba kai annabi ba amma har ya bar duniya kwanan ba sai da shi ba amma ka da madina daga cikin yan uwan shi ma akwai dangin shi na jini akwai kwanan ba sai da shi ba har ya bar duniya ashe wannan kadai ya isa baka misali kar ka tsaya sai kowa ya yarda da kai kai dai ne mai dar Allah in Allah ya yarda da kai sai ya sa bayan Allah na kirki su su yarda da kai da ya yarda da kai sai ya zaba maka waɗanda za su yarda da kai daga mutanen kwarai na banza kuma ya ci zagin ka annabin ma na banzan sun zage shi haka ne ko ba ka ba don haka wai dan ka zama mutumin kirki ba kowa ne wani in yaye zai kun zai zage ka to tunda manzo Allah har ya bar duniya ba kowa yarda da shi ba to wane ne ya isa a ce sai kowa ya yarda da shi in ma ka ce sai kowa ya yarda da kai ka bata lokacin ka kai dai yi abin Allah zai yarda da kai yi kokari ka nemi kusanci da mahaliccinka ka nemi yardar ka kyale mutane kar ma su yarda in dai Allah ya yarda to kuma wallahi duk wanda Allah ya yarda da shi sai Allah ya zaba mashi abokai waɗanda za su yarda da shi a rayuwar duniya babu yadda za a ka zama yardaddan Allah ka rayu kai kadai sai Allah ya hada ka da wasu waɗanda suke da tunani irin naka suka yadda da sakon da kake isarwa suka yadda da irin tsarin da kake a kansa, saboda Allah ya yarda kai su ma sun yarda da kai kuma sai an samu waɗanda ƴan goyon bayan ci maka mutunci ne ƴan mitin ne ya za a yi a jefa ka cikin halin kakani ka yi ƴan ƙulle-ƙullen ya za a yi a ka ne kai ko tunda Allah ya yarda da kai ai babu wanda ya sai ka sai shi da ke tsara baya da gaba gaba da baya duka wake tsara su ne ba Allah ba akwai wanda ya san gaban ka ne mu duka mu nan babu wanda ya san gaban shi za ta kasance bayan da aka baro ma Allah ya kowa sanin me ka baro dukkan mu nan in aka ce ka bayyana rayuwar da kai ta satin da ta wuce daga daga ranar juma'ar da ta gabata zuwa juma'ar jiya ka bayyana komai da kai tun daga faɗuwar rana zuwa wallahi ba mu iya tunawa to bayan kama ka manta ta ballantana kuma bayan wani ina fata fahimci wannan ashe kawai ka nemi Allah ta'ala ya tsaya maka gaba da baya in duk mutane za a yi mata waye a watsar da kai babu abin da ya bar cikin barinka Allah madaukakin sarki ka yarda da mu ka aminci da mu ka samu cikin bayinka waɗanda ka yarda da su sai Allah ta'ala ya ce al'arabu الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم الله تعالى الأعراب لا رباوان قوي قويا وأهل البدوي سوني الأعراب ƙauyawa ɗan uwa shi ƙauyenci ba wani abu ba ne jahilci ne shi ne ƙauyenci da kare an ce al'arab ana nufin jahilai mazauna ƙauyen da ba karatun gaba ba na baya ba hagu ba dama ɗib yadda ka san wutan nefa a najeriya haka suke ba gaba ba baya kawai haka suke to wannan su ne ainihin al'arab saboda haka za ka iya zuwa ƙauye ka samu ɗan birni a ƙauye saboda karatu da yi da ya magana sai ka rika jin kanshin wayewa in kuna hira sai ka rika jin kanshin wayewa na fitowa daga kalmomin bakinsa ka ce kai da ganin wannan anya ko garin da kake ce dan ne mahaifata amma saboda yayi ilimi ilimin ya wayar da shi ya zama ba kauye ba to kuma sai ka je birni cikin tsakiyar birni inda ake ce ma me ake ce musu Ah, kai mara yawa ne ne <laughs> yawa yan ganowa barakallahu fi yan cikin ganowa ai maraya inda ke inda ke birni kenan aka ce maraya shi ko birni akwai yan ciki su ne masu goranta ma yan gehe yawa kaji ana kai kai zuwa ko kai su su ne yan cikin ganuwa irin masu mutane gori to in kaji cikin su wanda bai karatu ba in yi wata katobar sai ka dauka daga dajin wata duniya da hito wallahi alazim sai ka ɗauka cikin wani dajin san bisa aka yi shi bai taɓa sanin abin ganin birni ba kuma nan cikin birni aka yi shi amma saboda jahilci ke tuka tsiyarin rayuwarsa in yi ka tobara sai ka riƙe baki kamar eh, yau mai bai da zaiti ba ba addini ga yanan kawai to ire-iren su Allah maɗaukacin sarki yake ba mu labari anan ashaddu kufran su suka fi tsananin kafirci ka tobaran magana idan ka samu ba kauye ya kafto ta magana sai ka ji gaban ka fadi sai wanda ke ma Allah habaici wanda ke gaya ma Allah magana wani balaraban kauye ne fa ya kalli sama yake cewa ilahi laysa lil ushaqi dhanbun li'annaka anta tabul lil ashiqina wa takhluqu kulli dhi wajhin jamilin bihi tusba'u qulin nadhirina wa ta'muruna bi ghaddi tarfi anhun ka'annaka ma khalaqta lana uyuna wai Allah yake gaya magana saboda tsagwarar rashin saiti kuma sai da yace ilahi ya mahalicci na laysa lil ushaqi dhanbun masu ya ba su da zanubin komi masu soyayya ba su da wani laifi li annaka anta tabulul ashiqina saboda kai ke jarautar ne, su wance wance da su wane wata amruna bi ghadd al-tarfi anhunna wa anta takhluqu kulli dhi wajhin jamilin kuma duk wata mai fuska mai kyau kai ka halice ta duk wata kyakkyawa Allah kai ka halitto ta ka kawo ta duniya kuma ta amuru na biyu gabda tarfi an hunna sannan sai ka ce murhi ido kan mu kalle su <laughs> kai ka ji fa kai kai daga jona ka sanar ta addani har da gaya ma Allah madaukakin sarki ka annaka ma khalaqta lana uyuna kamar baka halitta mana idanu baka ce murhi kai kai ne kyau kuma ka ce muri ido kan mu kalle su kai in ba ba kawai ba zai wannan ka tobara sai ba kawai wallahi lazai wanda jahilci ke tuka siyarin rayuwarsa sai ya gaya wa Allah magana ka yadda ya ga dama kai ka gaya yake sasa shi kuma dariya yake ya ma sha ruwa ba abin da ya dame shi kai ke da matsala shi sa Allah ce al'arabu ashaddu kufran larabawan kauye ‘yan kauye su suka fi tsananin kafirci sawa'un min al'arabi aw min mawali daga larabawa ne koko daga yaran gidansu in dai mutum ya zama jahilci ke tuka siyarin rayuwar shi to akwai ka takkato bara akwai ka sassaba akwai yanko jeho in ya kafto wata maganar sai gaban kai faɗi shi kuma na shi ras ba abin da ya taba shi ko gezau in ji malam bahaushe bai ji komi ba kai kana ganin kai kada fasan wata ruguzo yana ganin oh eh, ta ruguzo mana sai ce mata ita eh, ba bata fado ba saboda gani saboda bai san girman saman ba ko bai san girman wanda yake gaya mu maganar ba ina fata wuce wannan da ya san girman Allah ba zai wannan maganar ba ko aka ce wannan ginin ya fado maka ka saka da cikin tashin hankali kai ba ma gini ba wannan fanka da ke wurwa ta kutto ta fado maka wallahi sai ka sai ka samu damuwa to ballanta na sama ji girman sama sai ce ta faɗo mana sama da kafa ta haɗe <laughs> to ta haɗe shi yana ina to amma saboda jahilci in ta haɗe shi zai wahala ba amma bai sani ba shaddu kufran wani fata su suka fi girman kafirci da tsantsagoran munafinci in kana son ka ga munafici ka je wurin jahili akwai kullu kullu akwai kulle makirci saboda bai jin tsoron Allah bai san Allah ya gare shi ba bai san abin da yake za a yi mai lissafi ba gobe kiyama zun rayuwar kawai yake da ka don haka je kulla makirci don ya ansho ya zagi wancan ya ci mutuncin wancan ya gaza kawai shi don ya rayu min ahalil mudun daga cikin mutanen da 'yan madina ne 'yan birni ne suna zaune a birni amma kuma ƙauyawa ne su saboda ɗabi'unsu da halaye sakamakon rashin ilimi ga zunzurutun jahilci ga ba sa so su ji alkur'ani idan ana karatun Qur'ani ma ba su su ji ko sallah ake liman ya tsawaita shi suke ji <laughs> munafikai kenan in ka ga liman na karatu ana sallah kana jin baka jin dadi to ka tufumi imaninka ko kuma ku canza liman ɗayan biyu ne ai ko dai liman bai iya karatu ba ko kuma kai imanin kana da matsala in dai ya iya karatu da tajwidi da gunna da madda da makharij da komi ga sauti mai dadi kai sai kaje kana jin kunci to kana da matsala kenan amma kuma idan limamin irin su wani mataimakin shugaba ko fataha bai iya ba ya jawo ya murguɗa can ya karya can ya lankwasa can ka ji gaban kana faɗi sai ka fita daga sallah da ba dole bace ya kurkuku ne sai ka fita ka canza masallaci ko kuma ku canza liman ku kawo wanda ya fi shi domin manzo Allah ya ce ya ummun nas aqra'uhum likitabillah wanda zai jagoranci mutane sallah shine wanda ya fi su iya karanta littafin Allah wannan ka ko da shi fi kowa karanci shekaru a unguwar ko shi ya fi kowa yarinta a unguwar da yake zaune shi ya fi cancanta ya zama liman Fashe ashe wannan nuna mana kenan a cikin birni ma akwai jahilai kuma jahilcin nan shine kauyenci ba wai ainihin zama a kauye ba wa ajdaru alla ya'lamu da ma anzalallah kuma su suka fi dacewa a ce ba su san iyakokin da Allah ma ya sauka a Qur'ani ba tunda ai ba ruwansu da Qur'ani dan haka su duk wasu doka da ka'ida da Allah ya sa su suka fi cancanta a ce ba su san su ba ala rasulihi na abinda Allah ya saukar na Qur'ani ga mandansa min al-ahkam wa shara'i na hukunce hukunce da shari'o'i saboda sun nisanci majalisin manzon Allah sun nisanci majalisin malamai sun nisanci inda ake karatu don haka ba su da masaniya game da addini a gaba ko a baya jahilai ne lamba daya shuru kake ji a kwakwalwarsu ba san komi ba dip in kai mai tambayar addini sai rigima sai ni za ka mu tambaya saboda kare ni mutane tun ƙarshen ka zo duniya nike nike addini kuma ƙarya yake yi shirme yake yi kadai an mai tambaya saboda bai sani wanda yace bai sani sai kama rigima yayin eh, ni za ka yi tambaya tun ƙarshen ka zo muke sallah ina fata ku so wannan na daga cikin irin abubuwan da jahilai suke yi su kuntata mu ma'abuta ilimi shi sa manzo Allah ya ce abin tausayi shine malamin da ke rayuwa cikin jahilai tausaya mishi to mutum ne kana ce mai Allah ya ce na cewa kai tattare na mana wayo kai fa ba kai kai maganar ba maganar Allah ce amma yana cewa karka mai kare na mai wayo nan aka samu wani gwamnati da cikin gwamnatin Najeriya ya kallo ni kasur gumin malami yana daga cikin manyan malaman Najeriya ya ce na fasara Qur'an da sun zuce shi kuma shi wallahi ko fata bai fasara ma ina tabbas amma ya ce wai duk ayoyin fasara su yake da sun zuce kada ya saboda ya bata mai rai ya ƙi abin da yake so to irin waɗannan jahilan masu kasassaɓa in kana zaune da su zaka ji abubuwa masu ban mamaki saboda nisan da suka yi da majalisi na ilimi wallahu alimun Allah madaukakin sarki masani ne bi khalqihi ga halittunsa duka ya san mu ya san kowa sana hakimun fi sana'ihi bihi Me hikima ne cikin duk abin da ya tsarawa mutane yake yake aikin gudanarwa a kanun mu akwai hikima cikin duk abin da Allah ya tsara mana yake gudanarwa a rayuwar mu fatan mu Allah madaukakin sarki ya dakatar da mu ne kamata mu kwana insha Allah ta'ala sai da Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe sai mu tashi aya ta takwas a wannan sura mai albarka abinda na faɗa zama daidai Allah ba mu lada wanda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya mana afuwa da yafiya nan za mu kwana insha Allah ta'ala idan akwai tambaya ɗaya ko biyu mu ansa in babu kuma sai mu yaddua wa alaikum salam Now.